Sashen Hausa na murya Amurka ke magana gidan birnin Washington DC. Masu assalamu alaikum barkam da lokaci Abdulaziz Adli Ture ne tare da Yakub Makeri muke farin cikin sake kasancewa tare da ku da daren yau talata bakwai ga watan Satumba na shekarar 2021. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa kungiyar bunƙasa tattalin arzikin Afirka ta yamma ECOWAS ta nuna bacin rai kan juyin mulki da aka yi wa shugaba Dr. Alpha Conde na kasar Guinea Conakry. bayan haka za mu leƙa najeriya inda za ku ji cewa mahukunta sun fara ɗaukar sabbin matakai domin magance matsalar rashin tsaro a arewacin najeriya kamar kowace ranar talata yau ma mustapha nasiru batsari na tafe da rahoto na musamman sannan muna tafe da labaran wasanni to amma kafin nan ga baba ya kuma keri da labaran duniya assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya kuma a yau talata kungiyar taliban ta ambato sunan mullah hassan akund aminin tsohon shugaban kungiyar marigayi mullah Umar a matsayin shugaban sabuwar gwamnati kana mullah abdulgani baradar mataimakin shugaban siyasar kungiyar Sirajuddin Hakkani don wanda ya kafa kungiyar Hakkani wadda Amurka ta ayyana ta 'yar ta'adda shine aka nada ministan harkokin cikin gida in ji babban mai magana da yawun kungiyar Taliban Zabihullah Mujahid yana faɗawa taron manema labarai a birnin Kabul. Mulla Muhammad Yakub da Mulla Umar shine aka nada ministan tsaro. dukkan waɗanda aka naɗa wa mukaman za su yi aiki ne a matsayin masu riko mujahid yana faɗa wa taron manema labarai cibiyar nazarin guguwa ta ƙasa ta amurka ta faɗa a yau talata cewa mahaukaciyar guguwar lali na ci gaba da ƙara girma zuwa mataki na uku da ka iya barazana a tsibirin bermuda da ke tekun atlantic zuwa ƙarshen wannan mako a cikin rahotonta na baya-baya cibiyar nazarin guguwar ta ce lari na nisan kilomita 1340 a kudu maso gabashin tsibirin bamuda kana tana kadawa da iska mai karfi da ke tafiyar kilomita 195 a cikin sa'a guda tana tunkarin arewa maso yamma ita ce babbar hadari mai tsananin iska da za ta iya tafiyar kilomita 110 cikin sa'a guda kana iskan hadarin ka iya tafiya har zuwa kilomita 295 ana hasashen guguwar lari za ta isa tsibirin bamuda a cikin 'yan kwanakin nan masu zuwa a matsayin babbar guguwa kuma mai karfi da ke tafiya da tsananin iska da ruwan sama kamar da bakin kwarya da ambaliya a gabar teku zuwa tsibirin kafin ranar alhamis shekaru hudu da suka gabata sabon zababben shugaban kasar faransa emmanuel macron ya kira ga turai da ta karfafa karfin sojanta domin inganta tsaron nahiyar ta yadda za ta rage dogaro akan amurka kana ta iya daukar matakai ba tare da goyon bayan amurka ba akasarin shugabannin turai sun dauki ra'ayin macron ba'a dole ne a daina bahaguwar tunanin turai ta dauki matakan karan kanta in ji ministan tsaron kasar jamus annegret kram karimbuwa amma ganin ficewar da rundunar da amurka ke jagoranta daga kasar afghanistan ya sa ta sauya tunaninta lokaci yayi da ya kamata kungiyar tarayyar turai ta zama mai ikon kanta tana faɗa a wata sanarwa da ta fitar a makon da ya gabata a wani sharhi zuwa ga wata kungiya mai zaman kanta a birnin new york ta atlantic council sai dai ba ita kadai ce ba ta sauya tunaninta game da makoman tsarin tsaro a kasashen turai labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc kasar new zealand ta fara sassauta dokokin kulle na Corona virus a kusan fadin kasar baki daya da ta fara sanyawa wata guda da wuce bayan kasar ta yankin pacific ta sake samun covid-19 a cikin watanni shida prime minister jacinda ardern ta faɗa a yau litinin cewa za a sassauta dokokin kullum a fadin ƙasar zuwa matsayi na biyu da zai ba da damar zuwa makaranta da gudanar da ayyuka da kuma sake buɗe ofisoshi sai dai wannan sabon umarnin ba zai yi aiki ba a auckland birni mafi girma a new zealand kana inda cutar ta fi tsamari a lokacin da gwaji ya tabbatar da wani mutum mai shekaru 58 ya kamu da sabuwar nau'in cutar ta delta a tsakiyar wata agusta kasar ta kafe bayanin mutane 821 da aka tabbatar da sun kamu a wannan barkewar cutar ciki har da wasu sabbin kamuwa 20 a jiya litinin birnin na auckland zai ci gaba da kasancewa a cikin dokar zaman gida mai tsauri har zuwa ranar 14 ga watan satumba za a ci gaba da rufe makarantu da ayyuka banda muhimman abubuwan bukatar rayuwa da suke ci gaba da aiki yau talata an shigar da wasu kararraki gabanin sake fara shari'ar da amurka ke yi wa mutane biyar da ake zargin su da shiryawa da kuma taimakawa hare-haren ta'addanci a ranar 11 ga watan satumban shekarar 2001 shari'ar da aka dakatar tsawon shekara guda da rabi sakamakon annobar coronavirus khalid sheikh mohammed wani babban jami'i ne na kungiyar alka'ida da ake zargin shi da shirya hare-haren yana fuskantar shari'a ne da wani mutum guda da suke kare kansu a gaban kotun soja a tungar sojan amurka ta guantanamo bay a kasar cuba ana dai zargin su ne da haɗin baki da kai hari akan fararen hula da kisa da sace jirgin sama da kuma ta'addanci. idan har an tabbatar da waɗannan laifuka a kansu za su iya fuskantar hukuncin kisa a ƙarshe a yau talata babbar ƙungiya da ke karkashin ƙasa tana shirya zanga-zangar ƙin jinin gwamnatin sojan myanmar ta yi kira ga gudanar da bore a faɗin ƙasar ƙungiyar ta national unity government tana kallon kanta a matsayin gwamnati da ba ta da hukuma da ta hada da zababbai 'yan majalisa da aka hana musu aikinsu na 'yan majalisar dokoki tun bayan da sojoji suka yi juyin mulki a ranar 1 ga watan fabrairu kasar myanmar ta fada cikin tashin hankali ne tun bayan da sojoji suka hambarar da zababbiyar gwamnatin ausan suci inda aka samu ɗan rikice-rikice a wasu wurare a gaida baba yakubu makeri da karanta mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc kamar yadda kuka je a farkon shirin kungiyar bunƙasa tattalin arzikin afirka ta yamma ecowas ta fara daukar matakai na musamman kan sojojin da suka kifar da gwamnatin profesa alfa conde na gini conakry daga abuja wakilin umar faruk musa ya yi kuma da wannan rahoton kungiyar bunƙasa tattalin arziki ta afirka ta yamma wato ecowas ta fito fili ta yi da allah wadarai da juyin mulkin da sojoji suka yi a ƙasar gini inda shugaban ghana wanda kuma shine shugaban kungiyar ta afirka ta yamma wato ecowas nana akufo ado ya yi tir da allah dare tare da bukatar a gaggauta dawowa ga turba ta demokradiyya wannan jawabi na ecowas ya zama ƙari ne bisa ga wanda tun farko najeriya ta yi inda ministan hulɗa da ƙasashen waje na ƙasar najeriya geoffrey onyema ya yi tir da allah dare tun farko ranar lahadi da aka yi wannan juyin mulkin inda ya bukaci sojojin da suka yi wannan aika-aikan su gaggauta dawa ga turba ta demokradiyya. Na tuntubi jami'ar hudda da manema labaru ta ma'aikatar hudda da kasashen da ta Najeriya wadda tun farko ta bada sanarwar Mrs. Esther Suzana ta yi mun karin haske dangane da abubuwan da ECOWAS da kuma Najeriya duka suka tsaya a kan shi inda take cewa. ranar biyar ga watan Satumba aka samu juyin mulki a Gini. Najeriya kuma bata amince ba domin ya saba manufofin da na demokradiyya. Najeriya ta yi kira ga duk waɗanda ke da hannu ga su dawo ga demokradiyya. To idan ba su dawo da demokradiyya ba mai Najeriya za ta yi? Kasan Najeriya murya ne ɗaya kawai a cikin ECOWA. To muryar Najeriya kawai ba za ta yanke shawara ba sai ECOWA gaba ɗaya. kamar wace rawa Najeriya za ta taka a cikin ECOWAS din ma domin ita ce kusan mai karfi a cikin ƙungiyar ta ECOWAS ɗin. Najeriya za ta je ga wannan statement da ta faɗa da a komar da mulki zuwa demokradiyya. A waje ɗaya na tuntuɓi ambasada Adamu Daura wani mai shari kan al'amura na demokradiyya a Najeriya domin in ji ko akwai ɗansu hanyoyi na maslaha da za a warware wannan matsala da ƙasar Gini ta samu kanta a ciki a yanzu sai ya ce. To kamar yadda ka sani demokradiyya ta riga ta yi ƙarfi a Afirka ko kuma in ce a duniya gaba ɗaya. Saboda haka duk wani abu da zai kawo ma demokradiyya cikas babu shakka ECOWAS kuma sauran kasashe za su yi Allah wadai da shi. Na biyu kuma in ka duba ta wani hannun za ka ga akwai maganar third wanda shine babban dalili wanda suka bada da kuma wasu dalilan da yawanci masu ku sukan bada kamar na cin zarafi da sauransu to amma dai wannan abu ya faru an riga an yi zaben nan tun bara waccan demokradiyya ta zauna a ƙasar nan babu wanda yake son a koma baya a koma mulkin soja an fi so kowane lokaci in akwai wata matsala a je zaɓe in ba zaɓe ba a je kotu a warware. to yanzu idan ecowas ɗin ta kakaba takunkumi wa ƙasar ta gini kana ganin zai yi tasiri zai tilasta sojojin nan su dawo ga turba ta demokradiyya ko kuwa bayanin da suka yi cewa za su hada gwamnatin rikon kwarya ta gambiza zai iya wani tasiri. To takunkumi yana iya tasiri a ƙasa musamman mai karamin tattalin arziki irin gini saboda dama can suna cikin mawuyacin hali in aka zo a ƙasar musu takunkumin za a zo a ƙara shiga wani mawuyacin halin duk da talaka ne zai fi kowa shan wahala to amma na san in Allah ya kafin a kai ga takunkumin za a tura da su a ga yadda za a samu maslaha. ambasada adamu daura kenan a tattauna da ne da shi a abuja umar faruk musa amurka a abuja nigeria. a gaida umar faruk musa yanzu kuma bari mu leƙa jihar sokoto inda alamu na ƙara nuna cewa yanzu mahukunta da gaske suke yi wajen ganin an samu magance matsalar rashin tsaro musamman arewacin ƙasar bisa la'akari da irin matakan da gwamnatoci ke ƙara ɗauka musamman a arewa maso yamma daga sokoto muhammad nasir ya aiko mana da wannan rahoton bayan da wasu gwamnonin jihohin arewa maso yammacin najeriya suka saka dokoki da suke ganin za su taimaka wajen dakile ayyukan ta'addanci a yankunan su akasarin jama'ar waɗannan yankunan sun kasance cike da fata ta samun nasara to sai dai kuma wani abin damuwa shine duk da matakan da ake ɗauka ana samun rahotanni na kai hare-hare a wasu yankuna kamar wanda ya faru a jihar sokoto umar buda gidangara gara shine shugaban karamar hukumar mulkin dangishuni wadda nisanta ya kasance kilomita 26 da babban birnin jihar sokoto inda mahara suka kai hari biyu jere da juna karfe biyu zuwa karfe uku na dare bandi sun shigo nan wani kawai da ake ce mafajaldu da kuma kawai bisilan da ilela bisilan sun zo na farko ido suna neman abinci duk shaguna da annan sun zo sun fasa sun kwashe duk kayan abinci kuma sun shiga gidaje suna neman abinci sannan kuma daga baya suka yi awon gaba da wasu daga cikin mutanenmu suka shiga daji da su a bisilan da ilela bisilan sun ɗauki mutum shida daga cikin shida ɗin gaskiya an samu mutum biyar sun allah ya sa sun kubuta daga hannunsu sun dawo gida mace ɗaya ce take a hannun hannunsu halin yanzu amma dai nan ƙauyen fajaldu waɗanda suka tai da su sama da mutum goma suna hannunsu. domin dakile waɗannan hare-hare ne gwamnatin jihar sokoto ta cika alƙawalin da ta yi tun farko na taimakawa 'yan banga domin su taimakawa jami'an tsaro ga fafatukar kawar da ayyukan 'yan bindiga gwamna aminu zai da tambol ya ce 'yan bangar su ci gaba da haɗa kai da jami'an tsaro domin samun nasarar wannan aikin. Saboda haka shugabannin 'yan banga kamar yadda muka yi alkawali Allah cikin ikon shewa ya cika ga kayan aiki ga babura ɗari biyar kasiya ga helix guda goma sannan akwai uniform haɗaɗɗin su gaba ɗayan wanda aka tanada don a baku ku ci gaba da haɗin kai da ba da goyon baya ga jami'an tsaro a jihar Sokoto ganin cewa an samu nasara wannan aiki na kara kawo zaman lafiya da kwanciyar hankali a cikin wannan jiha tamu da taimakon ubangiji to ko yaya aikin na yan banga zai kasance tambayar da na yawa sakataren kungiyar na jiha kenan abubakar muhammad ah akwai inda matsalar sun kai yawa can zan ba ƙarfi kame kayakin aikin da mai kama kuma da bamu za mu fitar da mutane waɗanda zama tuya cewa za su tsaye cikin gari su yi aiki da waɗannan ƙarahunan da an kaba su sannan za mu fitar da mutanen da za su tsaye dazuzzuka tare da sojoji da mofin ɗin da aka haɗa mu da su. dama dai jama'a sun jima suna fatar ganin hukuma ta kula da 'yan banga wajen yaƙi da ta'addanci saboda gudumar da suke tunanin za su iya bayarwa wajen kare yankunan su. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya. A gaida Muhammad Nasir yanzu kuma sai rahotonmu na musamman inda wakilinmu Mustapha daga Mina ya yi nazarin yadda matsalar tsaro ke haifar da kalubale a harkokin yau da kullum. Biyo bayan ɗaukar matakin rufe manyan kasuwannin sai da shanu masu ci mako-mako da ake kira kara da gwamnatin jihar Niger ta yi saboda dalilai na yaƙi da 'yan fashin daji masu ɗauke da manyan bindigogi da suka addabi jihar Niger. masu sana'ar sai da shanu sun ce duk da yake ba su da wata ja akan wannan mataki na gwamnatin jihar Niger. To amma fa gaskiyar lamari shine dubban masu wannan sana'a ta sai da shanu sun auka cikin wani yanayi na tashin hankali a sakamakon tsayawar al'amura cak ta bangaren su A cikin makon jiya ne dai gwamnatin jihar Niger da ma wasu jihohin arewacin Najeriya suka ba da sanarwar ɗaukar waɗannan matakai da ake ganin suna ɗaya daga cikin manyan hanyoyin da 'yan bindigar ke amfani da su wajen aikata ayyukan ta'addanci a waɗannan jihohi. Alhaji Sanusi Sarkin Fawa Mariga na ɗaya daga cikin masu sana'ar sai da shanun a jihar Niger ga abin da yake cewa akan halin da ya ci sun shiga na tashin hankali. Eh, a hakikanin gaskiya rufe kara da aka yi ba za mu ce ba alheri ba ne saboda tun da ba mu san dalilin abin da suka je suka tattauna dangane da tsaro to za mu ba da uzuri amma dangane da shiga wani hali to a hakikanin gaskiya gaba ɗaya mu ni kaina mai maganan kuma to ba mu cewa komi amma dai an shiga wani hali halin nan ne akwai mafi yawan wa'anda ba su iya wata sana'a ba Ke karan nan kuma za su tashi su tafi kasuwa ba su da naira goma ta su ta kansu yarbawan nan da mutanen kudin nan da ainihin wasu kwalace ke kawo mana kudi muke shiga mutum ya samu abin da ya ci da kanshi ya ci da mahaifan shi yau kuma an waye gari abin na an kulle yanzu haka ni ina cikin gida kwanci kaga in ba da sanar ne wannan ba ko wanda ko sisi zai iya tashi in tafi kasuwa Allah da ikon shi zan iya samu abin da zan taimaka ma kaina in taimaka ma uwayena har kuma in taimaka ma wasu jama'a da dama yanzu Na'am to amma Alhaji Sanusi eh, kana ga idan da an nemi shawara ku akwai hanyar da shawarar da za ku bada don a samu matsalaha ko kuma shawo kan matsalan tsaron nan ta bangaren shanu din kafin a rufe kara din? To a hakikanin gaskiya abin da muka so ke nan a nemi shawarar mu gaskiya kafin a kai haka akwai shawarwari da yawa a matsayin Allah ya halicce mu a wannan yanki kuma mun tashi a cikin kara. akwai wasu abubuwa da dama wa'inda muna ganin kamar umun mun ba da shawara tsilan zai yi da karan alfanu za ana yaƙi da manyan barayi ne kuma in ba a kai zuciya nesa ba za a ƙara haihuwar da kananan barayi a cikin amma amma nisa ana zargin kara din nan ana kawo shanu na sata da ake sata hannun mutane eh, me za ka ce game da wannan zargi a hakikanin gaskiya ban iya cewa ba a kawo tun da a so da yawa za ka ga wasu mutane an kawo wasu shanu da ana zargin su za su tashi su ce za su je su kira ainihin yan uwansu in ba a sa ba in suka tafi sun hmm. tafi kenan amma da gaske su yan ta'addan nan suna kawo shanu ana saida musu a kara a kasuwannin shanu din ba hakikanin gaskiya ban iya cewa ba su kawo saboda kasuwa ce hmm. ta kunshi al'umma da yawa shi kuma mugu ba a rubuce yake ba hmm. so da yawa to ana kawo mana tun daga ainihin waɗanda ba mu zata ba ba mu kuma tuhumar su kuma muna ganin hankalinsu da tunaninsu mm. yau an wani gari ana ɗaukar su kuma a je a bincika a samu abin na haka ne har da ganin wasu sun rasa su kenan abada abada mm. kaga ana kawo kenan a hakikanin gaskiya tunda yau ni su ke magana gada kai ban tsoron a ce an zo tuhuma ta domin ya na wada haka dan ban san mutum ɗaya ne yi ba ban kuma tunanin na taɓa ne. To Alhaji Lukman Suleiman Gwadabe shi ne ma shugaban ƙungiyar masu sai da shanun a jihar Niger ya ce tunda gwamnati ta ɗauki wannan mataki to akwai buƙatar a taimakawa 'yan ƙungiyar tashi. Ina neman tallafawa zuwa ga gwamnati ta taimake mu ta dube mu da irin rahama a cikin wannan hudda ta kasuwancin mu. Saboda me wanga hudda da gwamnati ta yi ya yi mana daɗi sosai fiye da yadda ake zato har ma mu masu sayan shanu. Duk me gwamnati ta yi shi ne don kyautatawa talakawanta da kuma al'ummar ƙasanta. Kuma watsaloli da ke faruwa ta satin shanu. Dalilin da ya sa na tsaro gwamnati ta yi kenan duk me mu mun ji daɗin yawan ga abu mu masu sayan shanu. Duk me matsalolin da ake samu na sata shanu sata shanu ba ta samuwa sai da mutum uku na farko bahilla ce shi ya san ko menene saniya na biyu mahauci shi ya san yadda zai bar da ita na uku shine falke mai sayayya loda ko ya sai ya kai kasuwa to ni mahauci ne kuma ni falke ne duka ina ɗaya daga cikin waɗannan hurdodi dun barawo bai satowa sai da mu mu muna cikin waɗanga hurdodi waɗanga matsaloli da ake gwamnati ke fuskanta dun me muna cikin masu to mabiya na ina ba su haƙuri ko ko ina ba dukkan hakuri daga mu hasu mu mabiya na akwai masu ƙarfi akwai waɗanda ba su kai mu ba za su ga abun ga yayi masu zahi ba su ba mu ma karan kanmu abun ga yayi mana zahi amma me idan muka yi hakuri dukkan mu daga mu hasu to za mu ji daɗin wanga abu zuwa gaba duk da wannan hali da masu sai da shanu suka shiga dai al'ummomin da wannan matsala ta 'yan bindiga ta fi kamari a yankunansu sun ce sun daɗe suna jiran ɗaukar wannan mataki daga gwamnatin Alhaji Jibril Muhammad Shiroro yana ɗaya daga cikinsu. Gaskiya alhamdulillahi wannan mun daɗe da jiran irin wannan mataki daga gwamnati. Saboda yanayin matsalolin ga da suke faruwa idan ba gwamnati ta shigo ta irin wa'in abubuwan ba, to matsalan ba zai kare ba. Saboda su bandikin ai sukan tara dabbobi ne iyaka a ɗauko a kawo kasuwa in aka kawo kasuwa su a maida musu da kuɗi mutanen gari suke ɗaukan kayan su kai kasuwa nan sai su dama bandit din da kayan to in wannan matakin da gwamnati su dauka muna da kyakkyawan fatan zai haifar da alkhairi insha Allah to gwamnatin jihar Niger dai ta ce jama'a su kara hakuri kuma su ba da haɗin kai a wannan yaƙi da 'yan ta'addar bisa la'akari da yadda aka fara samun nasara a kansu kamar yadda sakataren gwamnatin jihar Niger Alhaji Ahmad Ibrahim Matani ya yi ƙarin bayani. Alhamdulahi Eh, mai girma gauna ya tafi a daji ma'undu hmm. daji ma'undu da yana karkashin wayan yan ta'addan ne amma mai girma gauna da wakansa da sauran jaman tsaro sun hau masuka sun je garin a tabbatar cewa a garin yanzu ba wani bandit hmm. Jaman tsaro sun kawar da su haka kuma waɗansu wurare da yawa wanda yake jaman tsaro sun yi rawan gani na kawar da wayan yan ta'addan kuma a nan bangare kila ta ji labarin tsakanin kwantaka zuwa dogo fadama da wannan dajin sojoji din nan hmm. shi ma aran gaman da aka yi da yan jaman tsaro da su wayan ta'addan kuma alhamdulahi jaman tsaro sun samu galaba kuma wannan insha Allah haka za a ci gaba da yi fata dai ita ce Allah ya kawo sauki akan wannan matsala ta satar shanu da ma satar mutane domin neman kuɗin fansa ta yadda al'ummar ƙasa za su samu sukuni. Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya. A gaida Mustapha kafin mu je ga shirinmu na gaba mu shakata da wannan waka. shiri na gaba. Wasanni a takaice. mu soma labarin mu na ranar yau da tsohon tauraron kwallon kafa na duniya dan kasar Brazil Pele wanda fito daga asibiti a sanyin safiyar yau talata bayan ya share kwanaki shida yana zaman jiya. Pele dan shekaru 80 da haihuwa ya ce a yau yana cike da farin cikin dawowa a cikin iyalansa da ma masoyansa ko a watan Afrilun shekara ta tara Pele ya fuskanci matsalar rashin lafiya a birnin Paris bayan ya yi fama da matsala mai tsanani a mafitsararsa likitoci asibitin albarin Esten na Sao Paulo sun ce a yau talata za a ci gaba da yi masa bincike domin ƙara tantance matsalolin lafiya da fele yake fama da su a wani hannun kuma a yau yanzu haka ana ci gaba da fafatawa a tankaɗe da rairaya a dukkan faɗin duniya na neman shiga kofin duniya na kwallon kafa na ƙasar Qatar na shekara ta 2022 ƙasar jamhuriyar Nijar harkuni na ɗaya ko gurfa A a Marrakesh a ƙasar Morocco a shekaran jiya ta lalata lalabe kasar Djibouti da ci hudu da biyu bayan ta sha kashi a makon jiya banza da biyu a hannun kasar Burkina Faso. Duk dai a wannan rukunin na jamhuriyar Nijar a yau kasar Algeria na karawa da kasar Burkina Faso. Haka ma a rukunin B kasar Zambia ta sha kashi a yau talata a wannan rukunin na B a hannun ƙasar Tunisia da ci biyu da banza yayin da Equatorial Guinea ke bugawa da ƙasar Mauritania. A rukunin sai duk dai a tankaɗe da rairaya na nahiyar Afirka afirka neman shiga kofin duniya a baɗi a ƙasar qatar cape verde na bugawa da tarayyar najeriya yayin da liberia ta yi wa afirka ta tsakiya ɗaya da nema a ranar jiya a rukunin da ƙasar kamaru ta sha kashi a jiya hannun ƙasar ivory coast ko cote d'ivoire yayin da a yau malawi ke karawa da mozambique group d a rukunin e ƙasar rwanda da uganda ke karawa yayin da ƙasar mali ke fafata da ƙasar kenya a yankin turai duk dai a wannan tankaɗe kaɗe da rairaya na neman shiga kofin duniya na ƙasar Qatar a baɗi idan Allahu ya kai mu. Ƙasar Faransa da ke rike da kofin duniya na gogawa a yau da ƙasar Finland bayan ta yi wasanni biyar jere daga juna ba tare da ƙasar ta Faransa ta yi nasara ba. Su ko 'yan wasan kulub ɗin PSG Mbappe da Berati suna ci gaba da shan magunguna yanzu haka bayan sun dawo a kulub ɗin nasu daga ƙungiyoyinsu na ƙasa na ƙwallon ƙafa da suka halarta albarkacin tankaɗe ke da rayan neman shiga kofin duniya sanadiyar raunukan da suka je club din na PSG a yau talata a sanarwar da fido ya ce za a ci gaba da duba su kuma nan da kwanaki biyu za a tantance takamaimai matsalolin kiwon lafiyar da suke fama da su a wasannin kwallon hannu na US Open na tennis dan kasar Italiya Matteo Berrettini ya kai a zagaye na gaba bayan ya sharbike Oscar Ote da ci shidda da hudu uku da shidda shidda da 3 da biyu a wasa na gaba zai kara da novak djokovic da ya karkare shi a wasannin roland garros da kuma na wimbledon duk da wannan shekarar ta bana kuma in har yana son shi mateo berrettini ya kai zagaye na gaba sai ya yi nasara gaban novak djokovic a karawar su ta uku jere da juna na wasannin us open na wannan shekara ta 2021 haruna mamman bago na birnin kwanni sashen hausa na muryar amurka amurka daga birnin gwamnati a jamhuriyar nijar to a gaida haruna mamman bako yanzu kuma sai labarai a takaice To a takaice kungiyar Taliban ta ambato sunan Mullah Hassan Akund aminin tsohon shugaban kungiyar mulla umar a matsayin shugaban sabuwar gwamnati kana mulla abdulgani baradar mataimakin shugaban siyasar kungiyar din hakkani don wanda ya kafa ƙungiyar hakkani wadda amurka ta ayyana ta 'yar ta'adda shine aka naɗa ministan harkokin cikin gida in ji babban mai magana da yawun ƙungiyar taliban zabihullah mujahid yana faɗawa taron manema labarai a birnin kabul cibiyar nazarin guguwa ta ƙasa ta amurka ta faɗa a yau talata cewa mahaukaciyar guguwar lali na ci gaba da ƙara girma zuwa mataki na uku da ka iya barazana a tsibirin bermuda da ke tekun atlantic zuwa ƙarshen wannan mako a cikin rahotonta na baya-baya cibiyar nazarin guguwar ta ce lari na nisan kilomita 1340 a kudu maso gabashin tsibirin bamuda kana tana kadawa da iska mai karfi da ke tafiyar kilomita 195 a cikin sa'a guda tana tunkaran arewa maso yamma a ƙarshe shekaru hudu da suka gabata sabon zababben shugaban kasar faransa emmanuel macron ya kira ga turai da ta karfafa karfin sojanta domin inganta tsaron nahiyar ta yadda za ta rage dogaro akan amurka kana ta iya daukar matakai ba tare da goyon bayan amurka ba akasarin shugabannin turai sun dauki ra'ayin macron ba'a dole ne a daina ba haguwar tunanin turai ta dauki matakan karan kanta in ji ministan tsaron kasar jamus annegret kram karimbuwa amma ganin ficewar da rundunar da amurka ke jagoranta daga kasar afghanistan ya sa ta sauya tunaninta to masu sauraro baki daya abin da ya sauka kenan a cikin jerin shirin namu na yau sai kuma gobe da safe idan allah ya kai mu za ku shi wasu abokan aikinmu da wani sabon shiri da misalin karfe 6 na safe agogon Najeriya, Niger, kamar da Chadi, wato karfe 5 kenan agogon Ghana. Yanzu amadadin madadin Baba Yakubu Makeri wanda ya tayin gabatar da shirin da Julie Leather Gresham da ta haɗa mana sauti da ma injiniyan namu na yanzu ni Abdulaziz Adili Toro da na shirya kuma na gabatar nake cewa ku huta lafiya daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.